kai tsaye yanzu za mu shiga cikin suratul tahrim wanda suratul tahrim madaniya ce ita ce sura ta 66 idan ka faro kirge daga sama kuma tana kunshe da ayoyi goma sha biyu muna roƙon ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu daidai ya kuma ba mu ikon faɗin daidai tare da aikata daidai mai Allah ce يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ترتضي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم bayan bismillah ubangiji ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma wato wannan karramawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabawa da suka wuce baya ubangiji na kiran su da sunayensu ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'al ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru thumma ji'ta ala qadarin ya musa haka to Allah ya ta kiransa da sunan ya musa ya isa ya ibrahim ya wani. amma manzon Allah ba ce ya muhammad ba da ka ce ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan muzammil ko ya ayyuhan muddassir duk waɗannan kambe ne da lakabi na girma wanda Allah ke kiransa da shi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka tabbata bi mardata azwajik haka kawai kana neman yarda ko amincewar matanka dan su yarda sai ka haramtawa kanka abinda halal ne gare ka wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai kuma jin kai ne kad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika ubangiji ya farlanta muku ko mutane tahillata aymanikum wato warware rantsuwar ku ko kuma fita daga laifin rantsuwa idan kun yi wanda ba ku cika ta ba an farlanta muku yin kafara an gane ku wallahu maulakum ubangiji shine majibincin lamarin ku wa huwa al-alimul hakim ubangiji shine al-alim shine kuma al-hakim sai وإذ عبر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه أروف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Ubangiji ya ce wa iz asarran nabiyyu tuna lokacin da manzon Allah ya sirranta zance ila ba'd azwajihi zuwa ga wani sashi na matansa ya faɗa mata wani zance yace karki faɗa wa wanci karki cewa kowa komai ke kaɗai na faɗa miki ila babu jiki. me ya sirranta musu hadisa wata magana wani zance ita kuwa sai bata kiyaye ba walamma nabba'at bihi yayin da ta je ta ba da wannan labari da annabi ya faɗa mata wanda yace karki faɗa wa kowa wa azharahu allahu alaihi sai kuma shi annabin Allah ya sanar da shi abin nan da kace ka ta faɗa fa ta je ta faɗa wa wanci sai Allah ya lekar da ga wanta can fa ta je ta tona abin da kace ka ta faɗa ta faɗa arrafa ba'dahu da dake manzon Allah mai kawai ne sai ya kira ta ya sanar da ita na san cewa bikin jikin ce kaza to da ya tashi bai ba ta labarin duk abin da ta faɗa ba arrafa babahu wa araba an ba wani sashin ya ce na ina cikin ce kaza wani sashin ya shiru ga ya san ka ce amma bai cikin ce kaza ka san idan mutum ya laifi kar ka kama laifin da yawa sai ka ka ba shi wurin kubutewa ko yaya amma idan ka tsare mutum ta nan ka tsare mutum ta nan ka tsare mutum ta nan baka ba shi wurin kubutewa ba ko matsala ke ina fata an fahimta arrafa ba'dahu wa arda an ba'd falamma nabba'aha bihi yayin da manzon Allah ya bata labarin wannan zance cewa kin je kin faɗa lokaci kaza kin ce kaza qalat sai sai mamaki tace da shi man an baka haza wa ya faɗa maka wannan zancen cewa na faɗa kala sai ce da ita nabba'ani al-alim al-khabir wanda ya bada labari shi ne alim masani Alkabir, kuma gwani cikin al'amuran shi ne ya bani labari cewa kin je kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza da ba a gulmar annabi dan kai gulmar sai Allah ya fallasa ka sai Allah ya ku in tantuba illa Allah faqad sawat qulubukuma wa in تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير Allah ce da su matayen annabin nan guda biyu in ta tuba ilallahi in har kun yadda kun tuba zuwa ga Allah ba kada ta zartu lobu kuma to zukatan ku sun sauta su kenan sun karkata ta za bi ma'ana malat kulubu kuma wato zukatan ku sun yadda kenan sun na sun dawo kun dawo daga rikiyar laifin da kuka yi wa in ta zahara alaihi in ku za ku taimaka ma dangi akan manzon Allah fa inna Allah huwa maulaku to ku sani fa Allah shine zai zai lamarin ka wa jibrilu haka jibril na tare da shi wa salihul mu'minin haka salihai cikin mu'minin suna tare da shi anan salihul mu'minin wasan suna take takeicewa da Abubakar Siddiq amma ya shafi kowane mu'mini dukkan mu'mini na gari yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ko namiji to ya za ku yi dan ku biyu da ke wance da ke wance kun haɗa annabi kai a waje ɗaya ga manzon Allah dan da kuka haɗewa kai Allah na tare da shi mala'ika Jibril na tare da shi dukkan mu'mini na tare da shi wato nan gurin razanar da su ubangiji ke wal mala'ikatu ba'da zalika zahir in banda ma jibrilu sauran mala'iku ma ba'da zalika baitin haka din zahirun kowannen su mataimaki ne ga manzon Allah waɗannan ayoyi gaba ɗayan su sun sauka ne lokaci guda shi yasa na kyale ku nake ta ba ku kalmomin su dan mu rike kalmomin kafin mu zo mu musu fida a yanzu yadda muka fassara kalmomin su haka zaka ji ka fahimta wani abu wani abu baka fahimta ba kamar ana maka gauranci to abin da ake kira kenan sababin nuzul yake da gudunmawa sosai wajen fahimtar ayoyi da dama cikin ayoyin alkur'ani shi yasa dukkan mutumin da yake so ya kware a cikin harkar tafsiri to kuma sai ya kware a bangarori da dama na ilimi ciki har da sababin nuzul shi kuma sababin nuzul wato kane ne na hadisi ko kace tare suke da hadisi dan riwaya riwaya ko dole a tace tsakanin wanda ta inganta da wadda ba ta inganta ba kar a dago kowane irin abace manzon Allah ya ce ko sahabi wani ya ce ba tare da an tantance sanadi an ga ingantuwar abu ko rufin ingantuwar sa hadisai ne guda uku hadisi na farko cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ya kare da a gare ta ummu na aisha take ba da labari tace yaso da dama idan an yi sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida yakan zagaye dukkan ɗakin matansa da wanda yake kwananta ne da wanda ban ta ba yaje ɗakin wannan ya zauna a ɗan hira minti goma fata ya fita Ije ɗakin wannan ya zauna a hira minti goma ya fita to idan ya jira ɗakin Zainab bintu Jahsh to yakan daɗe ya fata lokaci a wajen to a ce abin da yake faruwa Zainab ta aje musu zuma ne wata rana da ya ɗakin ta sai daɗe Aisha da Hafsa sai ba su ji daɗi ba dan me je daɗe a kan gurin saboda nan gurin nan ya mutu goma sun yanzu ya sha biyar kasan kishiyoyi komai a wurin abin magana ne to sai suka ga cewa ya za su yi su hana shi daɗewa ɗakin sai da ummu na Aisha da na na Hafsa sai suka haɗa kai suka ce to abinda za a yi idan ya je ɗakin ki lokacin da ya fito daga ɗakin Zainab ki ce kina jin wani wari ta tare da ni ma zan ce ina jin wannan warin da tare da an fahimta ku yadda suka haɗa kai kenan maza Allah ya gama ya zo nan ɗakin su kai wallahi inni la ajidu minka riha maghafir maghafir jam'i na maghfur maghfur kuma wani abu ne da ake samu jikin itace yadda ka san karo da ake samu jikin itace da kuma akwai wani abu da yake fitowa daga jikin itace mai ruwan ruwa to laraba sukan dauke shi sai su hada abin sha da shi a yi tsimi da shi ko a hada zofaro da shi ko wani abin sha ko a sa a cikin kunu to sai a rinka yana da ɗanɗano mai kyau yana sa mutum ya sha abin sha din da yawa idan abin sha ne ina fata an fahimta to amma kuma yana da wari akan dan juwarin haka amma ɗanɗanon sa baki yana da daɗi shi zai sa ka ne ka ci abu ka san akwai wani itace da Allah ba su wannan safiya din yanzu kamar sanya ban sani ba ko anan ana amfani da ita amma kasar Hausa kakannin mu suna amfani da ita sai wace za a samu sai a sa a cikin ruwa sai ka tana zuga ka sha ruwa tana sa ruwan yayi daɗi haka ka ji kan ruwan haka to kamar haka shi ma safiri a wajen larabawa to amma kuma yana da wari can bakin mutum zai canza abin rufe sai sai sai haka da bakin ta manzon Allah bai faru da nake jin ri'u mazafir ta tsara da jini ruhu magaji ce a zuma ce na sha a wurin dawakin zainab gaskiya ban da wannan mai sha kuma ba ita ma ta tafi haka yace to tunda haka ne daga yau na haramta kai na cin zuma ba zan ƙara sha ba na haramta kai na ba zan ƙara sha ba shine sai ubangiji ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafur rahim dan ne zaka haramta kanka abinda halal ne gare ka zuma ya halal ne gare ka sai ka haramta kanka dan me tabtagi mardata azwaji kana neman matanka yadda dan me sai Allah ce maka ba za a yi ma'ana abin da ka haramta din nan bai zan haram bai yana nan a halal din kun ji wannan riwayar sai riwaya ta biyu a cikin sunanin nasa'i a cikin bab na isra'il nisa riwaya ta ingantacciya da aka karɓo daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare abinda Anas yake cewa shine ka san Anas khadimi ne gidan manzon Allah yana wa manzon Allah hidima yace manzon Allah na da wata kuyanga wanda yayi sadaka da ita to ka san ka'ida idan kana da sadaka wanda ake mallaka ta hanyar da ta dace a musulunce ita za a raba kwana da ita ba kamar masu aure ba ce ba mutum na iya neman ta duk lokacin da yake Allah ya halatta masa wannan dan yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin mutum ba abun zargi bane kan wannan to sai da hafsa da ummuna Aisha suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa na kan wannan sadaka ta sai suka suka ce ai tun dai ba sadaka ce ba masu aure ba gaskiya mu ba za mu yadda ba yau sai ka faɗa mana ba kai ba ita sai dai ta maka aiki ta yi shara ta yi hidima ta yi abinci ta ɗebo ruwa a ri duk ma me za ta yi ta yi amma dai a ce wani a je ɗakin ta zuwa mai ta da wannan ba suka matsa manzon Allah lamba har manzon Allah ce ku je na haramtawa kai na a'isha. ba ni ba ita da jaudin nan haramtawa kai na ita Anas ya ce sai wannan aya ta zo ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. دون رواية. دون رواية ما إن تتياجي جاوتكم كما دبن دبن. sai riwaya ta uku wadda Abu Dawud Bayalisi ya rawaito a cikin littafin ita wata ruwaya daga Umar dan Khattab yace matar da manzon Allah ya haramta wa kansa din nan wadda a can hadisin Allah ba a bayyana sunanta ba ita ce Mariya al-Qibtiyya wato wadda ta haifi Ibrahim ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wa kansa ita dan saboda su Aisha da Hafsa sun matsa masa lalle sai ya daina shiga ɗakin sai kirawo Hafsa yace ina baki labarin kowa na ba ki tabbata da yau babu ni babu mariya na haramta kai na ita amma ba karki ba kowa labari in gane ko to sai eh, ta ji ba za ta ga kowa labari ba ko ka san kuma kikiya daɗi ya kashe ta saboda murna an riga ba dai ta riga ta turfara ba sai ta nemi wanda suka yi mitin din rai ta cewa ummu na aisha sai ya ce kar in faɗa kowa sai ki <laughs> a ya ce kar in faɗa ta kowa a duniya dan haka yanzu ki kaɗai kike faɗa ke ma kashi faɗa kowa <laughs> to sai ayat ta sauka har zuwa wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi ku tuna lokacin da annabi ya sirranta wani bangare na matansa wani labari an gane ko idza asarra nabiyyu ila ba'd azwaji hadithan falamma nabba'at bihi sai ta ta bada labari bayan annabi ya ce karki ba kowa labari sai sai ta faɗa Aisha yayin da sai ta bada labari wa azharahu Allahu alaihi ubangiji ta Allah ya sanar da manzon Allah arrafa babahu wa arda an ba falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir ina ba dan kun fahimta to su duka su bayan da ita Hafsa da ita ummuna Aisha su ne Allah yake nubi da yake in ta tuba ila Allah kun ga alif tasniya ne da ake magana da mutum biyu ko bai in kun tuba zuwa ga Allah kun daina wannan abin da kuke dan me za ku tsaya annabi ba ku tuba ku daina yin wannan abin in har kun da kun tuba fa kada saka kulubu kuma to zukatan ku kenan sun karkata zuwa ga gaskiya sun dace wa in zahara alayhi in kuke yadda kuwa kuka ci gaba da taimakon juna da taron dangi a kanka fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika dhikr yanzu ina jin wani abu ya fito ko da yake bai gama fitowa duka gaba ɗaya ba rashin fitowar ta gaba ɗaya shine yaya za mu yi da waɗannan ruwayoyi guda biyu riwayar ummu na Aisha da ke cikin sahih bukhari da riwayar Anas dan Malik da ke cikin sunan Nasa'i da watan ta Umar dan Khattab wanda su a nan gurin sun nuna manzon Allah ya haramta kansa mariya ne a can wurin kuma an nuna yaron haramta kansa zuma ne kuma da hadisan su inganta to yadda malamai suke tsorore wannan ababi na sababin zuwa sukan ce yaso da dama qad tata'addadu al-asbab li nuzul ayatin wahida ta iya yiwa a samu sababi daya biyu uku sanadiyyar sa aya ɗaya saboda wannan sababbin sun taru wancan ya faru aya ba su ba wancan ya faru aya ba su ba da wancan ya faru sai aya ta sauka duka ba da ansa ga duka guda uku akwai wannan a cikin alkur'ani dan haka idan ka samu min kare rikitar da kai sai kenan kad ya ta'addadu nuzul ko mai yiwa aya na iya sauka so sama da daya wani abu ya faru sai aya ta sauka wata rana kuma wani abu ya faru sai kuma a sake aiko dai mala'ika jibril da ita to wanda ya halarci saukarta na farko sai ya bada labarin ga abin da ya ta sauka wanda ya halarci saukarta na biyu sai ya bada labarin ga abin da ya faru saukarta ta faru ba cin karo suke da juna ba a rarci su sauka sama da sau daya ina fatan kun fahimta da ni yanzu kamar a suratul fatiha ta sauka sama da sau daya ta sauka a makka dan Allah ce da manzon Allah cikin suratul hijri wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim hadisin bukhari kuma ya nuna hiya sab'ul masani wal qur'an al-azim alladhi utitu manzo Allah ya nassanta haka to kaga suratul hijr kuma makkiya ce a cikin ta Allah ke cewa mun baka sabul masani sabul masani ko fatiha kenan wannan yana fatiha makkiya ce sai da wani hadisin cikin muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune a Madina da aka zo wani irin kara sai ga malaika Jibril ya zo sai ta masa ka san me faru yau wata kofa ce aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ta ba wani mala'ika ya sauko yau kafin yau bai taba sauka ba na zo maka ne dan maka bishara da haske guda biyu wanda aka baka kafin ku babu wani annabi da aka taɓa baiwa wannan haske guda biyu shine khawati musulul bakara karshen suratul bakara amana rasul zuwa ta da kuma suratul fatiha sune haske guda biyu da ba wani annabi da aka taɓa ba sai kai da haka babu yadda za a yi karo ya Allah da wani abu daga cikin wannan kalmomi da ke cikin wato amrin amana rasul fatiha sai Allah ya amsa maka dan kace rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ya karfa أو أخطأنا قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلت ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت واعف عنا واغفر لنا كون لك فتاة أبينا قد فعلت قد فعلت نا أنسى مكان نا أنسى مكان نا أنسى مكان sai yasa ake so mutum ya rinka yin zikirin dare su waɗannan amanar rasul zuwa ƙarshe lokacin da mutum zai kwanta bai manzo Allah ce wanda ya karanta su cikin dare sun wadatar masa kaga a nan a ce ta iya wa ayat ta sauka sama da kodai ke kenan dan shi ne abin da zai saka haɗa kan waɗancan ruwayoyi sannan wani abu ubangiji ta'ala ce kada faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya ɗora muku wato tahillata aymanikum ku walwale rantsuwar abin da ake nufi ku sauke rantsuwa da kuka saba in ka sai kace ba zan yi kaza ba sai kai to yadda za ka ka sauke wannan nauyin rantsuwar shine ne kafara kafarar rantsuwa فكفاركم إطعام عشرة مساكين من ما تؤمنون to a nan wata bayan cikin hadisan da muka rawaito babu inda aka yi magana da ya cikin bukari daga abdullahi Allah da abdullahi abbas ce dukkan wanda ya ce da matarsa ke yau haramun kike a na hukuncin ne ta rantsuwa ma'ana da ka cewa matar ka ke haram kike gare ni kun san matsalar ta khilafiya akwai malaman da suka ce idan kin idan mutum ya ce matar ka ke haram kike gare ni wai shikenan ta su sakin ma har uku gaba daya wadan suka ce a'a idan ka ce da matarka ke haramun sai gare ni to kayan zihari hukuncin ka shine kai kafara ta zihari wanda muka karanta cikin suratul mujadala to amma zance mafi inganci idan mutum ya ce da matarsa ke haramun sai gare ni wannan maganar da ya faɗa kokarin halatta haram ne kuma bai sai halatta ba haramta halal ne bai sai haramta halal ba dan Allah ne ke da ikon halattawa ko haramtawa yayi laifi tunda yayi laifi sai ya kafara daidai yake da rantsuwa sai ya kafara da rantsuwa ina fata ku fahimta shi yasa tunda manzon Allah ya haramta kansa wa zuma ko kuma ya haramta kansa mariya yanzu in zai dawo ya ci da shan zuma ko zai du'a ya ci gaba da sadaka da yake da mariya me zai kafara rantsuwa shine ta lafi kad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alim al-hakim ai ma sabaka hunaka yaminun lakin sabaka hunaka tahrimun kaga lima tuharrimu faradallahu lakum tahillata aymanikum taharim din shine za a yi wa kafara irin kafara da ake rantsuwa ina fatan kun fahimta amma kaga duk wanda yake karanta fiqh ne juda Abinda za a ce da shi idan mutum ya ce mata haramun ce waɗansu ce yayi buhari wadansu ce mai saki uku ba wanda ya saki uku ba Allah ba manzon sa ina ba ta amfani ai babu wata kalma ba a duniya da ake saki uku gaba ɗaya babu ita da wannan an ta khaliya ko bariya ko wace ce wace ce ko habliki ala ala zaribiki wace ce wace ce wallahi babu wata kalma daya da Allah ko manzon sa yasa wadda in mutum ya faɗe ta ita wannan kalmar da ta mai da take suke babu ita inda cikin Qur'ani ne ko hadisi kuma ga fili ga mai duki har wa ha wannan Qur'ani mun kuka sani kawai magana ake idan ka maimaita saki ka ce na sake ki na sake ki na sake ba ku kenan ba ko ka ce na sake ki so ku ko ka ce na sake ki ijtihadi kuma dan ne, an samu dan sun goyi bayan sa sai Abdullahi dan Abbas yadda ba suka ce muna nan kan wannan su, a cikin tabi'ai ma wadansu su yadda bayan Hassan al-Basri suka ce muna nan kan wannan hadisi haka ake ta samu magabata da dama wannan suka ce su suke uku din nan ɗaya ne amma bai shahara ba ba kuma mutane sai lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to sai wadansu suke dauka cewa kawai ma Ibn Taymiyyah ne ba fara magana kaga cewa Ibn Taymiyyah ne ya fara magana sai ayi wa mutum dariya saboda mai ga hadisi cikin Muslim me ne ibn taymiya a ciki shi fa ba shi je kashe zoman ba shi ma yi wa haka ba shi laifin ka waɗansu sun ga hadisi sun yi shiru shi ya gani ya faɗa shi ne kawai amma ba shi kikiro zancen ba amma idan waɗansu sun zo magana sai su rinka nuna kamar ibn taymiya ne ma kadai kikiro maganar kafin ibn taymiya ba a taɓa samun mai wannan ra'ayin ba ga su anas dan malik shi abin abdullahi dan abbas shi ya rawaito wannan hadisin kuma haka fata wasu take abu sahaba ya ji shi ma haka fata wasu take alhassan hasan al-basri ya ji shi ma haka fata wasu take da manya manyan magabata to abubuwa idan mutum zai faɗe su to sai ya faɗe su ya ɗora su daidai yadda su bar cewa kila ya saba al'ada garinmu garinmu ba saba ji ba sai in cewa yan garinmu dan Allah ku yi hakuri ga dai abin da ya faru lokacin manzon Allah ha kawai dan yan garinmu ba haka suke ba sai yan koyi hadisin manzon Allah in goyi bayan yan garinmu na rana da yan garinmu kuma ana maganar manzon Allah da Allah ya ce wa in uhu ta du ma'ana idan ba ku bi shi ba ba za ku shirye ba sai sai ina wani kama kame Allah shirye da mu Allah gane da mu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawla wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahiyya ina jin dai fahimci abin da ke cikin nan to sai aya ta gaba Allah ce asa rabbu in tallaqa kunna anyi yurdilahu azwajan khayran min kunna muslimat مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حديث يا تبتا daga Umar الخطاب أن Allah ya kare وترانا باتا gare shi wata rana matan Annabi suka tashi suka matsanta masa suna suka tashi a kwana dangane da abin da ya shafi harkar ciyarwa suna ganin kamar Annabi sallallahu alaihi wa sallama na musu kauro sun hana shi fita baki suna jiran shi a waje sun ce bai kawo kaza bai kawo kaza Allah na kaddara faruwar irin wannan a gidan annabi dan mu samu hoton yadda za mu warware hakan in ya tabara cikin gidajen mu hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala an gane ko to saboda haka sai Umar dan Khattab ya ji labari sai ya zo ya same su yake cewa yanzu ko annabin za ku wa kaza kaza kaza wallahi idan ma ku baki in dai ba kai ba ku daina wannan abin ba za ma mu sa annabin ma duk ya sake ke Hafsa in sa a sako min ke Abubakar ya sa a saki Aisha waye sa a saki wannan sai Allah ya canja masa da wadansu wanda suka fi idan Allah ga dama zai iya haka Umar na faɗin wannan magana sai wahayi ya sauke yake gaska A tsaron buku in tallaka kunna an yi yubdilahu azwajan khairan min kun ya kusa kwarai da gaske ubangijinsa shi manzon Allah din ya kusa ya kaddara masa in tallaka kunna in annabi ya sake ku an yi yubdilahu azwajan khairan min kun Allah ya musanya masa da wadansu matan da sun fi ku alkhairi zan zanto musulmai mu'minatin mummunai qanitatin masu yawan ibada ta'ibatin masu yawan tuba abidatin sannan masu yawan bauta ga ubangiji sa'ihatin masu yawaita azumi na nafila bisa ga zance mafi inganci sayyibatin kuma a samu zawarawa wa abukaran da kuma yan mata dan a nau'anta masa dai idan ka nau'anta sai ga kowace ni'ima ka samu ka samu ni'imar bazawara ka samu ni'imar yan mata duk ka nau'anta ki shine sai a garwaya masa sallallahu alaihi wasallam idan kun yi haka ubangiji ta Allah zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka an bayyana ku to wannan aya ka gana nuna matsayin Umar dan Khattab sai da zai ba da shawara aya ta sauka ta goyi bayan shawarar. wannan ko ba shine farau ba ya ce da manzon Allah me zai hana in mun yi tawafi mu rinka yin raka'a guda biyu ta tawafi a jikin maqam Ibrahim sai Allah ce wattakhudhu min maqam Ibrahim musalla yace da annabi me yasa kowa da kowa yake shiga gidanka da wanda ya dace da wanda bai dace ba ai ya kamata a yi doka ba kowa zai shiga gida ba sai wanda aka amince masa matan a tsare su a yi kulle a tsare su kare kasance kowa ya shiga in za a yi musu magana a yi musu magana sai Allah ya saukar da aya يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما wato kaga anan gurin ba shawaran Umar dan Khattab ce aya ta kuka ita wannan na nuna falalan Umar dan Khattab kuma anan gurin al ga kuma abin da ke nuna falalar Annabi sallallahu alaihi wasallam sa in sun yi kaza Allah zai canja musu kuma nan take ana nuna falalar matan Annabi ina ba ta fahimta wato tunda a sararin duniyar ba wanda ya fi alkhairin sai ba a canja ba da akwai wanda suka fi su alkhairin da Allah ya sa annabin ya sallame su an canja A tun da aka rayu haka ba canja ba kenan su ne kololuwa hun ayar na nuna haka an gane ku sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsamar da kawunan ku da iyalan ku daga cikin wuta ta hanyar tola su akan harsashi na imani tarbiyya ta gari ta hanyar sa su a cikin ayyuka na gari maganganu na gari tarbiyya mai kyau ita wannan wuta din wa qudaha an-nas wal hijara makamashin ta sune mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun akan ita wuta din akwai wadansu mala'iku ghilazul masu kaushin zukata waɗanda ba su da rahama ko tausayi shidadul masu tsananin karfi jikinsu na da karfi la ya'tuna Allah ma amarahum da dai ba su saba ma Allah irin abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni ne wato ku tsamar da kanku daga wuta ku tsamar da kanku ta hanyar imani da ake nagari ku tsamar da iyalanku kanku da iyalanku daga cikin wuta kaga anan dole mutum ya kula da tarbiyyar ɗansa iyalai sun shafi matarka sun shafi ƴaƴanka manzon Allah ta sunna ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wato kowanne dan kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo matanka da ƴaƴanka ubangiji ta Allah ya tsora kiwon sa kanka shi kuma ɗa babban abin da zaka ka bashi tarbiyya ya zaka ilmantar da shi ilimin addini ka ilmantar da shi kuma ilimin sana'a sawa'un ilimi na boko ko kuma ka koya masa kasuwanci in kasuwanci zai yi cikin duk abin da zai ko kasuwanci zai ko boko zai yi ya kasance akwai kulawa da ilimin addini ta yadda zai san fari ya san baki ta yadda zai san kabli ya san badi ta yadda zai san haƙƙin Allah a kansa da haƙƙin iyayensa a kansa ya gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye wannan shine gatan da ya fi kowanne cikin abin da za mu ta zai wata amma yau abin da iyaye suke shine na yadda in biya wa ɗana kuɗin makaranta in sa shi nazari in sa shi primary wanda take private banda tafi kowace kyau ko nagarta a gari amma ban damu da yi karatun addini ba sai a gari yarinya tun tana yan kankanwa na ɗauke ta na kai ta nazari a hannun arna an hana ta zuwa da dankwali, kwali ko ban damu ba dan za ta iya turanci za ta iya lissafi in ta je primary haka an hana ta sa dogon wando da doguwar riga da dan sa dan hijab din da zai rufe ta wai wannan ba za ta yi wannan ba sai ta bar kanta a waje babu dan kwali ta sa dan skirt wanda ya matsa ta cinyoyin ta duk suna fitowa ai ba komai za ta iya mathematics za ta iya english za ta iya physics za ta iya geography za ta iya biology bukata ta tabiya. Ka kaga wannan shine rashin kirki da iyaye ke wallahi duk wanda ya wannan ya cuci dansa kuma sai sun tsaya gaban Allah ke da dan gobe kiyama wa yake dan za a yi burku sai an yi fitsara mu muka dawo kan wannan wai bokon ba za mu iya buɗe private namu namu ba sai mun je mun kai hannun abokan adawar mu su fa abin da suke so ko dai su mai da danka ko yarka kirista karfi da yaji ko kuma su mai da shi zabzabi na bai na zalika sun raba shi da addinin musulunci ko bai jiri kiristanci ba su jefa masa shika game da addininsa amma a sa ya rika kyamar addinin yana ganin kauyanci ne addinin a sa dukkan abin da yake da alaka da larabci ko qur'ani ko hadisi a daga ganin wani abu ne na mutanda, sai dai mu karanta da san tarihin su baba Allah ji kansu ko su kakanmu Allah ji kansu amma mu bai shafe mu ba haka fadan suke dauka ba haka suke makidar da suke yaran muke. break idan an fito breakfast nan da za a ci break sai an koya wa yara al'adun yadda kirista ke cin abinci shikenan kuma iyaye babu ruwansu da ya je daukan yaro ai wallahi yaron turanci kai eh, da turanci ma nake masa magana to sai me da kai baka magana turanci kuma sai me wannan kauyanci ne wallahi sai mutane su zama yan kauye ba su sani ba rigar aro ko meye na wani yi tunkawo da rigar aro bai iya yaran ka ba kai kuma ya iya yaran bature yaran dan mulkin mallaka kaga turawa sun cuce mu daban-daban suka kawo mana yaran su kuma suke son su rinka ya tahakkamu na fi manahij ta'lim cikin syllabus din karatun mu za suke da ruwa da sai abin da suke so mu karanta sai abin da ya dace da son zuciyarsu yadda zai musu hidima su ci gaba da mallakar su ko kuma duk mun yadda a yamakon da muka yi boko muka natsu muka samu hankali tunda mu musulmi ne sai mu alakanta boko da mai addini yaro zai ci mathematics zai ci english zai ci physics zai ci menene amma lalle ya iya rubuta hadis ya iya dubu amma ga karatu da tijiri mai kyau da kira'a mai kyau ga kiyamul laili ya san lokacin sallah zai kiyaye zai sa babban riga din nan irin wanda ake sawa da menene da menene ya sa hula ya yi menene da sauransu ba wai ya ji cewa hazima nafsiya ta same su ba me hazima nafsiya a cika da yaki a zuci shine ka rena suturanka sai na abokin adawarka ka rena yadda ake magana sai yadda abokin adawar ke magana ka rena yadda ake zamantakewa sai yadda abokin adawar ke yi kaga asabat ka hazimatun dakhiliya hazimatun nafsiya an cika da yaki da zuci a yaki tunaninka bayan an baka yanci a garinka kaga ya zama shirme kenan to da haka lalle ne mu tsaya idan yaran mu za su yi boko mu ga wace makaranta ce za su yi boko a za mu kai su imam malik ya eh, mun riga mun san nan gurin ana karantar da addini ana karantar da boko addini da boko suna tafiya kafada da kafada da juna a za mu kai su alkanabi mun san ana yin addini da boko suna tafiya kafada da kafada da juna dukkan wata makaranta makamancin haka ya zanto nan muke kowar kai ƴaƴan mu kuma mu rinka bin diddigi in makaranta ta lalace ko ta samu raunin karatu an zo karshen shekara na karɓar podcast din ɗana sai na ga yayin rauni ka san waɗansu iyayen kawai sai su dauke dan su cire shi suka wata makaranta wannan ba shi ne taimaki makarantar ba ba shi ne taimaki society din ba abin da zaka sai ka tashi ka ka sami ba wanda ya sani yaya ɗana na ga idan an kwatanta tsakanin tam da ya wuce da yanzu da lokaci kaza akwai bambanci tsakanin karatunsa ya ya kamata aka haka kaga sai ka samu meye matsala sai ka bada shawara wancan ma ya kawo shawara sai a gyara ka yana wajen amma sai ka ɗauke ka kaiwa arna sai wannan ma ya ɗauke duk lokacin da ka dauke naka makaranta rajin da take samu ya ragu kenan rike malamai zai mata wahala sai wancan ya janye sai wancan ya janye sai makarantun mu na musulmai su mutu sai makarantun arna kuma su tsaya da gidan su sai ga mun kai ƴaƴan mu makarantar da za a hana su su sallah wai ba komai kuma tun da jarabawa za su yi ba komai kar ai sallah yaro ya fita sallah a nan waɗansu makarantu yara za su ce ai sun je da sallah an da ke su an hana su yin sallah kaga wannan shine kaskancin da muke samu wallahi mutakar muna cikin wannan rayuwar kaskanci yana tare da mu Allah wallahi iyaye ku ji tsoron Allah ku tsare su ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta wa kudu hannas wal hijara musu mutar shine mutane kadara danka ya ci komai yayi komai da komai har ya kai kowane matsayin ilimi sai komai in bai addini ba sai ne wani kaka ya samu ɗansa ya ce da shi menene burinka a duniya yaron yana firamare ya ce kawai in ranar da zan gama firamare ya ce na tafi sakandaren kwana gaskiya wannan kan yana da kyau to bayan ka gama nan fa yace da na gama secondary kuma sai in je university zai da kyau in ka gama university fa yace kaga na samu digiri na farko sai in yi koko na biyu daga nan fa sai in samu digiri na uku daga nan fa sai in zo in yi aure in kama aiki sai in yi aure daga nan fa sai in hayayyafa daga nan fa daga nan fa aka je inda yaron ya yi shiru ya ce sai in mutu <laughs> duk ka ba za ka manta da mutuwa ba duk inda za ka je ka je a duniya ka je Abuja ka je Ingila ka je America ka je Japan ka je China ka je Saudiya ka je Kuwait duk inda za ka je dai dole dai mutuwa tana nan a cikin ranka ka san sai ka mutu sai an tambaye ka kuma duk a inda ka je wannan ya biyan ka bi can ka bi can ka bi can me ka kulla me ka dauko shi ne abin da za a tambaye ka an ji din an je primary an je secondary an je university an yi wane ne an gama an dawo to sai kai me shine karshe dole tambaya za a yi maka marrabuka wa ma dinuka wa man ladhi takunu fi hadha nabi in ka ansa aljanna in ka ansa wuta da haka mu alakanta tsakanin boko mu da addini ko alama kar mu zama yan boko ƙida. me ya boko ƙida? kawai boko ya iya ba ruwan su da addini Gani kewa masu addini yan kawai ne wallah kai ne tantirin dan kawai cikakken ba da kenan wanda kawai dan boko ya ba ruwan su da addini wanda ya waye a yau a cikin rayuwa shine wanda ga boko kuma ga addini ga boko mai karfi ya san abin da yake ga addini wannan shine wanda ya waye to irin waɗannan su ne zarata waɗanda suke daga furta sun masu kai ta sama amma dan bokon da baron shi da addini wallahi su suka taimaka wajen kashe kasan nan Allah ku a lissafa su a cikin mu kuma ba sa mana amfani Allah rufa mana asiri aya ta karshe za mu sakanta يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ubangiji zai ce ya ayyuhal ladzina kafaru ya ku waɗanda suka kafurta la ta'tazirul yawma a yau ku babu wani hanzari da za ku bayar ku ce wai ga dalilin da ya ana ku imani an ba ku wadataccen lokaci na ku yi tunani ku yi imani ba ku yi ba innama tujzauna ma kuntum ta'malun kadai dai za a yi muku sakamakon abin da kuke aikatawa ne ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gari tabbatacciyar tuba ita ce at-taubatun nasu wadda ta kunshi nadama da yin da na sani kan abin da ya wuce baya wadda ta kunshi kullu aniyar cewa nan gaba ba zan sake ba asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lalle ubangijin ku zai kankare muku zunuban ku idan kun yi tuba tabbatacciyar tuba din wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta yawma la yukhrillahu an-nabiyya ranan da Allah ba zai taba kunyatar da annabi ba na amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana gudana a tsakanin a gaban su da kuma damansu yaquluna suna masu cewa rabbana ya ubangiji atmim lana nurana cika mana hasken mu waghfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai abinda mamane ke faɗa kenan har su hayi sirati har su samu shiga cikin aljanna Allah sa mu cikin su ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina yaghlibu alayhim ومأواهم جهنم وبئس المصير وبنجي يا أيها النبي يا كوانا النبي ميجرنا جاهد الكفار فياتي كافري والمنافقين دكوا منافقين واغلظ عليهم wato kuma ka كرس a kan kar su ji da daɗi daga ɓangaren ka saboda sun ma Allah sun faɗa mun hijira amma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da su cancanci a sarrafa sa musu ba wa ma wahu jahannam ko makoma ku ke jahannama wa bi'sul masir kuma tun da makoma in ta zanto jahannama Allah ya tsare mu wato jahilul kuffara ka yaki kafirai wal munafiqin da ko munafikai su mun manzon Allah yana ya tafi da hanyar takobi ta hanyar yaki da jihadi da za'i munafikai kuwa ta hanyar ko su samu harshe da bai tabbata ba a cikin tarihin manzon Allah cewa ya tafi ya turmuna in ma su na bai na kyale su har ma duk rashin kyautawa da Abdullahi bin Ubay bin Salul da rinka yi sahabbai da dama sun nemi izinin Abbas da ma su kanci shi manzo Allah ko ya kyale shi mu ya fi hatta la yusala inna Muhammadan yaqtulu a dan kada ga ana cewa manzo Allah na kafa sahabbansa inda shi wanda ba san shi ba sun ga ya kalmar shahada sai su ta mun muni ne ba ka yi wata hukuma ba za su gane cewa saboda munafunci kuke masa. Wallahi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 ألم يغني عندنا من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين misalan ne guda uku za a cike wannan sura da su da na farko daga ciki ubangiji ya daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ubangiji ta'ala ya buga wa kafirai misalin imra'atan nuhin wa imra'atan nuhin wato matar annabi Nuh alaihi salam da kuma matar annabi Nuh alaihi salam kana ta su biyu sun kasance tahta abdaini karkashin bayi guda biyu min ibadina salihaini cikin bayin musalihai fasana ta guda amma sun suka ha'ince su ha'inta ta fuskar aqidar su ba ha'inta ta fuskar aikata sajinsu ko fasikanci ba domin ubangiji ta'ala ya tsare matsayin annabawa ta yadda matansu da za su yi fasikanci da wanda. an gane ku da haka ha'inta da suke musu ha'inta ke ta hanyar addini da tona asirin su da abin da ya shafi da'awa ko mai suke ciki ko in baki sun zo wurin su shi ne ka kana ta walam yuhum ya anhu da Allah shay'a kuma hakan bai wada ba zai wada da su komai ba wato dangantaka su da wannan guda biyu da ita matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu alaihi salam dangantakar auratayya da take da tsakanin da wannan annabawa ba zai wada da su komai ba daga wurin Allah ba ma da zai tsare su daga azabar Allah ba wakila za a ce da su udkhulan nar ma ad-dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga wato wannan shine misali na farko wanda an buga shi domin kafirai biyu ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا وبنجي تعالى كما يبدا مثالي للذين امنوا بوطن بسوء الايمان شو اجل سوء سوء كل مثال الله امرأة فرعون ما تر فرعون إذ قالت رب ابن لي يا عند تجد يا ابن jinanin inda ka bayyana wani gida na musamman a wurin kafin janna a cikin gidan aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka tsayar da ni daga sharrin fir'auna da kuma munin aikinsa wa najjini min musamman zalimin ka tsayar da ni daga mutanen da suke azzalumai wato wannan misali ne na mace wadda ta yi imani ga mijinta kafiri kasancewar ta mummuna mijinta na kafirci bai sa ta tace saboda satan mijinta ba don saboda kammalewarsa ko don saboda kasancewarsa ba musulmi ba wannan lalacewar fir'auna ba ta masu zuwa ga ita masu ba wannan misali na ɗaya kenan daga cikin misalai da aka buga don mummunai sai na biyun kuma ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت من القانتين. يكون مثال مريم ابنة عمران يرجدي عمران وتمهجر النبي عيسى عليه السلام التي احسن فرجها ودت كاري فرجها معناه بتعيش تزنك وقلبها fa nafatna fihi bi ruhina sai muka buka ruhin a cikinsa inji ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana ta umarci mala'ika ya yayi busa ta hanyar hannun rigarta har busa ta shiga cikin ta ta zama shi ne sababin da ta samu juna biyu wanda ta haifi annabi isa alaihi salatu wassalam wa da bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta wa kutubihi kalimati rabbiha suka ce ita kan ita ce kalmar kun bai kun annabi Isa din kansa kenan wa kutubihi kuma ta gaskata littafan ubangiji da ya saukar waɗanda ta ishe su kamar littafin at-taura wanda ta ishe wato raguwar koyarwar annabi Musa alaihi salam da kuma littafin linjila da aka bayar ɗanta daga baya duk ta wannan da kuma littafin wanda at da linjila suka yi bisharar zuwansa ta yi imani da shi tun kafin zuwan sa tunda bayanin alqur'ani da bayanin sunnar manzon Allah duk suna cikin addara suna cikin dijila yajiduhu maktuban indahu في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات إلى آخره ويحرم عليهم الحلال إلى آخره وكانت من القانتين كما تعرفون في تلك القانتين وثم تطاع بأبنجي سبحانه وتعالى waɗannan misalai guda uku kamar yadda na faɗa ɗaya domin kafirai shi ne misalin matan annabi nuhu da kuma na annabi nuhu matar annabi nuhu da matar annabi nuhu waɗannan mata ne waɗanda suke aure karkashin waɗansu salihan bayi annabawa manzanni amma da suka kangare dangantakarsu da annabawan nan ba za ta amfane su komai a gaban Allah ba sai wannan ya nuna kada wani kafiri ya dauka dangantaka su da wani annabi ko wani salihin dawa za ka yi masa amfani da inda za ka yi gashi na annabi kada wani fasiki ko fajiri ya dauka dangantakar su da wani annabi ko salihin dawa kana dangantuwa gidan annabi ko kana dangantuwa gidan wani salihin dawa ko a ce kai ahlul bait ne ko a ce kai jikan annabi ne ba zai amfana da kai komai ba sai in kai ka bi annabi sai in ka kaɗai ta Allah da ibada kuma ka yi wa annabin biyayya amma dangantakar ita kaɗai ba ku da amfani inda a ce mutum ko mun fajirjinsa in ya samu dangantaka da mummuni dangantaka da mummuni ya masa amfani to da wannan dangantaka ta yi amfani da matar annabi nuhu da kuma matar annabi lutu kana ta hada da jami'in ibadina salihin amma fa kana ta amma fa lam ya an zamin Allah sai wa kila nasal Allah ma addakilin kaga wannan dan ka gare su dauka imani ko shine daidai haka ake so su fahimta kuma dan mai fajirci ya gane cewa su ba ita ke daidai kare dan ka ni ni kan malami ni dan wani ne ko mutum ce ni mijin malami mijin ka babban malami ne babban shehi ne babban waliyin Allah ne babban menene ga matar annabi ma ba su tsira ba ta da annabi ba ina ba ta kun fahimta misali na biyu wato wanda aka buga don mummunai na biyu da na uku kenan misalin matar fir'auna wato abinda misalin ke ɗauki da shi shine kai mummuni idan ka yi imani sai wani naka ya kangare ma Allah sawa'un cikin iyayenka cikin yayyanka cikin kannanka cikin kayan kangare wani wani naka komai kusancin ka da za ta sauke ka dan Allah ta rubuta cikin kura ukra dan ga wannan baiwar Allah dangantaka da fir'auna ba ta kusa da komai ba kafircin fir'auna bai shafe ta ba tunda ita dai ta yi imani ina ba ta fahimta wato matar fir'auna ta yi imani ta ce rabbi ne inda ka bai san firjanna wa najini min fir'auna wa amali wa jini min al-qawmi adh-dhalimin Allah kuma da kansa yake cewa kamu da min ar-rijali kathir cikin mazaje wanda suka samu kamala suna da yawa yace amma cikin mata ba waɗanda suka samu kamala sai Asiya imratu fir'aun sai kuma Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam sai kuma yace wa fadlu Aisha على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام فلما عائشة فيكم ما عائشة akan sauran mata ko kamar fifikon asari ne wani nau'i ne na abincin larabawa a kan sauran gama garin abinci so a wurin sari shi ne gaba in an ce shi daga mun sai da abin baya inda abinci ina ba ta an fahimta to kaga anan wannan baiwar Allah wato ma'ana matar Fir'auna kasancewar mijinta kafiri bai kuce ta da ta yi imani to haka kana idan ka yi imani kasancewa ran naka ya kauce ya farki wannan ba zai fice ka da komai ba a rin Allah sai dai in kayi saka shine baka yi masa nasiha ba a kama ka bule sun kake masa nasiha in dan ka ne baka ba su tarbiyya ba a kama ka bule sun kake masa tarbiyya amma kayi iya ka sun shi ne ya kammare to zan ban da zai ka komai ba ina ga an fahimta to haka abin da ya faru kuma ga wanda ma ba dangantaka da kowa din kamar ita wato Maryam ibn Imran wanda ita za ta dangantaka da kowa don lokacin da babanta ba ya da sannan kuma ba ta ta yi aure ba amma da sun imani kasancewar ba ta dangantaka da kowa bai sa ta tafi ba ina ba dan fahimta wato abinda ayoyin ke dauke da su sa kowane mutum ana masa hisabi ne shi a karan kansa shi kadai tsaya daya dinsa ba tare da izina da cewa wane ne sa wane ne sa wane ne kaninsa titi ce matarsa surikin wane ne matar wa ce imanu suka fusuri bala an saba gaida mu yau mai wala ya tuka in an mutu da za dangantaka ba ta ila dan wane jikin wane matar wane kanin wane kanin matar wane wannan a gidan duniya ne ake samun waɗannan dangantaka ina ga an fahimta kuma annan gurin za ka ɗauki misali kaga akwai dangantaka ta duniya kasancewar wani dan wane akwai ta uguwa kasancewar wani ba dan wani akwai ta uguwa kasancewar wani dan wani akwai dangantaka ta gurjiya wanda matar wanki akwai kuma mufahara wani sirkin wani duk cikin dangantakar nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dauki wadanda bai dauko duruwa yayi amfani da su duk cewa tana da muhimmanci amma ba kawai an buga misali da tuba mu, dangantakar wani ba dan wani ba ka sai a kawo dangantaka ta ne ta ta ina ba ta an fahimta wanda matar wani wani nan karfafe a wurin ubangiji amma ya ta kan gari sannan wanda matar wani wanda nan zama karfafe a wurin ubangiji wani ya kan gari wanda da ba ta da mijin ma gaba ɗaya ina ba ta kun fahimta to sai ba a yi maganar ba za ko wa ko kani ba shi ne sai malaman balaga suke cewa abinda hikimar da ke karkashin yin ne ayoyin da suka zo a farkon sura suna magana akan wani abu da matan annabi suka yi wa annabi to sai aka bude misali da Sarkon taka mana irin yadda lalacewar matar annabi nuhu da matar annabi nuhu bai cuci su waɗannan annabawa ba kuma dangantakar su waɗannan matan da annabawan ba zai amfani da su komai ba gobe kiyama irin yadda lalacewar fir'auna bai cuci matarsa da komai ba kuma ita kasancewar ta gyaru ba zai amfani fir'auna da komai ba gobe kiyama to ku kanku na san annabi idan ba ku gyaru kun ji tafarki ba dangantaka ku da shi ya kuma kome ba ina da rubun fahimta inda kaga ana magana in tuku zai lallahi fa zan tabar kulu wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dhalika wahiya asa rabbuhu in tallaka kullu an yubdilahu azwajan khayran min kulli mithlatun mu'minatin qanitatun ta'ibatun 'abidatun sa'ihatun ila akhirih ina fata mai ta wato kaga wa'azin duka su ake shi fata da ɗauko misalin mata aka buga musu tunda da su ake magana a cikin shirin kuma sauran mata daga gare su ne za su ɗauki hoton rayuwar tunda mata da miji suna suna shugabanni a cikin wannan al'umma duk wata kuma da ba matar annabi kuma darajar ta suna bayan matar annabi ina fata mai ta ko a takaice dai abin da malamai suke izina da shi kan wasan da kalmar rabbiha wa kutubihi wa kana min al-qanitin da haka dai kowane mutum zai aiki ne ya ji tsoron Allah ya imani shi a karan kansa dukkan mutumin da bai yi imani ba imani na munasa ba zai amfani da komai ba ba kuma zai kare da sauran ba inda akwai wanda wani da zai kare wa wani abu da annabi ya kare wa mutane amma da kansa da aka saukar musu da an zin a shi da ta kan asara bena ya samu samun mutanen sa ya zo ya'yan da ayyukan zalim ku samar da kanku da bauta ya ku da ni abdul mutalib ku samar da ku da kanku da ku ya ku ya ne har yanzu ya ke fati masu bin muhammad salini min mali ma shi cikin dukiya ta kire duk abin da yake so a matsayin ki na yata fa wallahi la umni anki min allah ta a yabar wa kun hatta fiya a abin nan ga tun tafiya na Muhammad Rasulullahi sai ya tafiya amma da Rasulullahi ya ke tafiya dangon annabi ba zan da ta dake kullu a wannan da ran ta ina ka tambaye da a ce wato magana ce ta tura aiki ba annin bil insan illa ma ta wa anna sa'ihu sawfa yurasu min dhalika yana to kai ta kan abin da yake cikin harin kenan